الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bakwata da tabbata Allah ta jari ta yasa da kina salatu ya ce shiga an shirin tabbata a Muhammad sallallahu sallam sinan na safo 2015 ya zai ji kafin littafin usul sunna ya alhumaidi babun ne miya man ba mai jo kafin wani wuri lalilali ne in ci la ziyara na buwa ce wata yi gila kafin ji to وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل ولا قول إلا بنية ولا قول وعمل ولا ونية إلا بسنة والتراحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم وتراهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن صبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن لم يقل هذا لم ي... فمن لم يكن هذا فمن لم يكن هذا له فليس ممن جعل ممن جعل له الفي من قام حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال لو الحميدي السنة عندنا إن السنة بيبنا أن يؤمن الرجل بالقدر إذ لا إيمان قدر خيره وشره على خير تفدو نعم. وحلوه ومره tuwanan mana tuwanan lukuna wa ya alama na ma a saba goya zamu tuwa ga ina juna lam ya kulli yukti a wani ba wa na ma a ta'ahu lam ya kulli yusibahu ina ma liba ne wuce hajjewa wa anna zalika kulla goya zamu tuwa ga na tsata ka ba Allah azza wa jalla ayi yau da sai ta kani ko hmm. wa annal imana qawlun wa amal kuma hakika imani ya gunyo bitu yazidu wa yanqusu wa biyu meke wala yanfa'u qawlun illa bi amal e gama ji amfani sai ya bitu wala amalin wa qawlun illa bi niyya e tuma to gama wa ji amfani sai bi niyya mana sai ya da wani wala qawlun wa amalun wa niyyatun to to to niyya ma معنى تعقيد واجعن فانا إلا بسنة سنة نيري بسنة وترحم على أصحاب محمد إذا مبرام يا صحابيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل يبينه فإن الله عز وجل قال سيد نبلغ والذين جاءوا من بعد زميل زنابنا يقولون أجا سيدا ربنا سيد كي يدفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان بيجي شجران بإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم أجي أجي فورا سيدي بغافريا فمن صبهم فنجاتو كنا أو تنقصهم كما kuma wa ya aibu ko wa kike la dan lamar yana aw ahada minhum ko zai min abana falaysa ala sunna da anta tin sunna ba walaysa lahu fil fayy haqqun da da sai uba inda gani mai akbara zai ruwa hidin da ya yi labari ya ci gami na zokun hajji zai niya an maliki da anas daga bai ma maliki na gina anas nan an na kiri ma maliki zan kasama allahu ta'ala alfai'a ce ta alfai'u ga fakal ce shiga lil fukara il muhajirin tala kashe muhajiru na shi allazi na na shi ukuri jumin diyarin na shi alatin ya ce ya nabu wa amwalin da dukiya shi na yadda guna fadlan min Allah da wafana daga ba sai ciwar iduwa na biyar da ya ce ci wa yan na Allah wa rasula amma ya ce ci da tuci nasara ula'ika humu sadiqun za mu shiga yi gaskiya shi sun maƙal sai ce latin ce gan Wallanzi na jihar Uminba Ali, da ribar zumabon ya kulu da ajiya sai ga Rabba na tseke ya yi da kisir da na faɗa ya yi, wani yahuwani na lafiya saba kuna bin iman da me ya kullahum Hadza, anan kaga yi gina na Yahanasu, sai sami mani jirgin lalau sai zane-zane zai ji adurwar alfai uku. Wane ne ya ke bai baiyen a ga usulu sunnati ke ji nufin ɗalewa gan ga wani ko ɗaya e ji dabo na alu sunna jagwa sun ji alibi ɗayan e bidiya ji ma ɗiya gani gini na kakuna wakwa sun yin wuce na ji ɗayan e bidiya ji ceya na wace jiuna na ngole ko ebonu iba wuya ne sa sallan nan yawanci gajin yi aja ku fi kiwo usulu yin sunnan ahlus sunna wa dirbi qadariyya wa dirbi jabriyya wa dirbi rafida wa dirbi nawasibi wa dirbi asha'ira wa dirbi maturidiyya wa dirbi murji'a wa dirbi khawariji wa dirbi zambi shirku dalahi bayin gama ne wala su sunna da muhimmanci sarau aqida ya sunna aqidu yo na ga ne ka sallar da sahabi ta ci gona dole yau zira mutu a nabi a fi ullawa a fi wata yamfi sosai na lamun fito kuma yau fiye rasu a ta Allah da lamun fito na lamun fito ko wa ma kuma rasu da fakku su nasu shigar laye ne gaji ya goma na kuma hannun fanta ne wuri zai lelugwa ya haji kiyo ya ji a gani biyu ita ne da kai kin aqida ya sunan duku a sunna ya al-khallal sunna ya ibn abi asim a sunna ya abdullahi bin ahmad bin hanbal ko sulusne imam amr bin sulusne al humaydi ko afsunna ibn shahi hmm. afsunna da da bukata ale ka shi da sulit ka da sunna sai ba afsunna a shari'a al ajri al ibadat al kubra ibadat al sughra ba ta ni ta ci ko sunna jinna allah wa alam wa unga wa le ga ka kin ne ya ga yi yandan su ko kin ne ya ga yi ka kin ne ba ni nan ni ta ce sunna nan one mas'ala ya mafari ga sunnatu inda na an yi yu'mina rajul bil qadari khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa mudhihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yu'ti'ahu wa anna ma akun wa anna ma aqta'ahu lam yakun li ko wa anna dhalika kullu qada'un min Allah azza wa jalla idan nan wasu babaina da ana ko asali yomi ne usulu na suna na alis na jale kadariya ba ne kashi alis na jale zuji ba kadariya shi ya bana aqida ya suna sai shi da yi liliyan dundu wallahu ya alamu wa an tun la ta alamu na allahu da yi liliyan ba da yi liliyan ala alamu man halaka wallah fi sun habir number two allah wa yando kaba launi mafuzo to inna zalika fi kitabin qabla an nabra'ina zalika ala allah yasir da wuce da guba ya ta ci sai su je mashi'a ba ma ta sha'una illa an ya sha Allah ko ya yi niki sai ga jari ta yi dinda kala kakun wa ma ta amalu sai ma na Allah ka ni tin alkalam A anai za a wa ma khalaqa Allah alkalam ya ma na Allah ka ni tin alkalam Ka kala wuktu buga kan ga kala ma wuktu ga kina ka wuktu ma wa kaidin ila yawmil kiyama ko ya na ko sai ta yin doro ji kadar Allah maqadir al-khaji qabla afirka samawati al-ardh sai ta yin doro ji kamila yi ta sama magana da kira ku yau ko e gogo e dula imani ji bene ne ma asaba kalan ya kun ta ya kai na ji wani wani ba ma ta kalan ya kun yufta baka rufi akila aklam wa jaffati suhuf ba kullun yusibana in ya ajiya illa ma kataba Allah da sai ta shi kabaina ba da ya kadara ne wala ya kadariya jaji shebur ya shi magi kandari ya shi ko za Allah wadda yi dunya sai bayanin wajin Allah wadda wasu ganin yaja sai bayanin wajin wani ya zubi la shebur ya shi masu kun a ga Allah fo so wata daji lembo wata ba wani ba wani cikin sokwa kawo galam shi bo so wadda ya daji musu ne ba ga ba yan ga kila sai ci go lonu go ci lu da ne fi jo ce bai wacce ba ci bai kada daga dalo ci ji kaman no eh ne ga mun daidai ko mm. ba ga ba Number two, da zai wa annal imana kaunin wa amalin ya zidu wa yankusu wa layan yanfa'u kaunin illa bi amal wa la amalin wa kaunin illa bi niyya wa la kaunin wa amalin wa niyyatin illa bi sunna. Wale ale bi ba. Mun ji a shi ba. Ko? Imani ya e ba da suna jihon kuma wuce ba. Kaulun, e ke itiqadu. yazidu bi tawa wa kusu bil mafi daudi kaunu gaga la ilaha illallah kulu la ilaha illallah tufli wa muna sanu kaunan ko liman da ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ila dan bo ne gan wa je kun ga ne kun yi zabe ko sai ci wala kin jirgi ko mu ci gan wa sai da ni ne musulmi jona annabi ga kulu la ilaha illallah tuflihu annabi ga mashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqaila mar murukum min wa anna jannata haqqun wa an-nar haqqun adkhalahu allah jannata la ma kana min amal bugo la shahada mun toji wato ke da yake kazu ya gobu allah bai ga ajibu tare a lai fa sai ci bacha ko ai ma yo malaika aji ma ji ga tuci ji ai ma ji ga litafi ji ai ma ji fariki yayi ai ma jiga kaddara ai ma jiga aljanna dabo ai ma jiga yana dabo a jin ai ma jiga sabai ka bari gaskiya ai ma jiga ni mai kabin daga ni mai ka bari gaskiya da sauransu ba ta da imanin ji da bayan wa a ne ba sa san da muga annabi ya zo wa ne bin da ba su mai annabi sa san da ko karat al arabu amanna kullam tu'minu lakin qulu aslamna wa lam yarikul iman fi qulubikum a shi dai amal etu mini imani buda ko azu fi wanda mini imani sallah ji wanda mini imani gaskiya ta wanda mini imani waje bulu bulu ya manci wanda mini imani ko waje nasira wanda mini imani wata gaskiya wanda mini imani waje adalci wanda mini imani ko wace ga wanda mini imani wata ga wanda mini imani waje za sallah wanda mini imani wato ta guru fata gwala ji shi mini imani al-iman bi dawsa bi shuba ala hakaw la ilaha illallah وأدناها إماتة العذاب الطريق والحياة شعبة من الإيمان كنا دنا imani da gwalaji da sarauni amma ngole branch iman da wani kawo da imani wa da fana ni mana kauri la yalla da taliban imani wa da fana ko ji imani ba ce imani wa da fana ko ji imani ba tuci imani wa da fana ko ko ji imani ba fa'al kiyani imani wa da fana ko ji imani ba kadara imani wa da fana amma wai ma ji bayan naji amma wata gaskiya imani wajen amfani amma imani wajen aji kari na imani bi inna musitiyatun amanu zura bin barufu jayi ma bi da sai cewa wazi na da imaniya imani ko wa zalim ladina amanu imanin na imani da jayi ma nan biya imani tasirin imani abu ko ya bugo imani biyu mai ke murji a shiga imani ya mai ka da gaji daidai jani ya ji a ga imani marifa da dogo sako da kawai karrani ya ji imani ya ji daidai a ga wajen ga layar ga mafani nga ya cin gole to munafiki ga ga muni ko dole munafiki ya kulu da da tunda cin malai ta fi kulu ne da gaji tara ne ne yin ba wa a ne gitara kawai ku ja ko nga ya cin ga

ثم عرفنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا فمنهم ظالم من نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فجاي برو يوم تروحهم على صايم محمد صلى الله عليه وسلم كله فإن الله عز وجل يقول فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن صبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفي حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن لم يقل هذا ليس لهم في فمن لم يقل له فلم فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيل عليه مسألة تاكين من أصول السنة مسألة فلا الصحابة ko? zai sahabi ko? wai zane ga gumbi annabi a sallallahu wai mani ji amma ga ta ce imani shi sai ce da ji da kada rabi Allah wa anil na ka ta shajara sai ce da ji gambe ibn jajin ba karkashin shi wani sabi su kufa da da kata Allah anil nabi wal wal أنا شرب الله عنها عاجيا فور قال لا فلا با دام شيكو اما دي ياتو ياتو كيلو صاحب جي عليه الصلاه والسلام هذا يجي كوني يا فرون صاحب جي عليه الصلاه والسلام هذا يجي جاكم ابن عليه زلاله الصبح صاحب لو انفق احدهم مثل احد الذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصفا نبات يعني صاحب جي عليه الصلاه والسلام sahabin ya alim sa'asun da salasaran ebogos da ya ji da suna ba salin nonin a rafi ba shi rafi ba shi to zaidiya da shiraku ya shiya ji bayanin ali asalin na ba mini usul ya sunna khalifa ya mafari sayyidina bakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sayyidina ali da ne ya kuna faruwa shi dole ga aisha goma kana hafsa goma kana muawiya goma kana abu sufyan goma kana abu lera goma kana kan dorofo mini ya sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha kan ummi ba ta su da ko ajan furo ga ba ga fara ya mm. safaduhum a cikin da ya ta kowal iya zubillah abi yahudi shi ga haka zai ga alkhairi ga addini ba ga jama'a nabi musa isa ga nabi musa ne an gina tsara shi gan a ga zai jara sai riga addini ya go a ga hawari ne ya nabi isa shi a shi gina su za shi gan a ga zai shi riga tafi jama'a ya shi tafi a ya go a ga sahabi shi na nabi sa wani wal iyazu billah ba ne ga yadda yuri na yahudi ga nasara shi an ga ya jama'a na ya sha nan ga shi ya shi ya ga sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gama na alamai in bibiya ta ji manya a ta ji sahabi shi a nabi sa sallan ta ku ala shi wani ne biyu shi a yi ya gogo ma malik da ku mm-hmm. do ne kaji fada ne da do da sai uwa ku yau ya gogo wa shi sallallahu alaihi shi a shi aji ma ne bene, ga takiya ne wala kira wa ko mm. shi a ga shi kafiri aqidan shi a shagana na aisha da hafsa ya ci dace wani ya zubilla aqidan shi a shagan imamu azumi ne ne gaibi ma na ji da dole imamu azumi wajen ya bata agbaji maga ga ajiyar zai mace bata ne ne lo agbaji maga ba ba mo zai ce bata ne je shayo idan maga ajiyar ajiyar wa a tashin abuwa ya baga fara ma zango ne tashin abuwa ne ga jadi lano abu ɓewo ne bata ga akidan zijo akidan shi ajo a cike da ku akidan mutaza kyadiyan baya bayan sifatin da sauransu wani ya zubi ga na kuruji sai mina hawari ya ji kuruji na shi wasu da rabu mu kuruji wani ebe ne kuruji ya zuci ya gama agun ne ko ji gana ko ebe zalunci na wani ko gwamnati wani jiki nan wani nan matsala ya guru ko mm. ga wal qur'anu kalamullahi سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي ينقص بل حتى لا يبقى منه شيء والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم فمثل والسماوات مطويات بيمين وما أشبه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها ومن لم, من لم يش من لم يتشاهد ولم يصلي ولم يصوم ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامل عن وقته فأما الزكاة فمتى, فمتى ما أداها أجزعت عنه وكان آثما في الحبس نعم من قام والقرآن كلام الله القرآن يتيشو سمعت سفيان يقول نو سفيان قال والقرآن كلام الله alkur'anu ya ga ce faman kala makhluqu fa wa da kana ga ga alkur'anu a jani to da zane dan biri uyo lam nasma ahadan yaqulu hada yi wa zan dole min man kirki jo daga irin nan na wa samitu sufyana yaqul yau ma wani sufyanu ga al-imanu qawlun wa amal imani egun yobe tun yazidu wa yankusu wa yabiyu mai ke فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يجني سفيان من إبراهيم إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب سفيان كاجفشي وقال سفيان اسكت يا صبي يا وجدك هنا صفر بل حتى لا يبقى منه شيء وكي حتى باب الاندواء بكبيع يعني؟ الإيمان إيمان في الجهال الاندواء بكبيع يعني؟ والإقرار بالرؤية بعد الموت إذا مولا إيمان وزيقى مؤمن جعل يتويتي يرزم ياجله وما نتقى به القرآن ما بينا جعل القرآن قابقنا والحديث بينا جعل يسقابقنا مثل بجية وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودي يقول يتويتي في داري قلت أيديهم يقول أتقى في داري wa mislu da dajiyar wasu samawa tumatuwiya tun biya mini sama shi bayani ufan da gwazon sai wa ma a shi ba haza ne biyan na shi min alkur'ani da alkur'ani wal hadisi da hadisi wani la nazidu fi ya biyan dole ta wa la nufassiru Ina ji fasara wa na kifu alama wa kafa na alkur'ani wa sunna ima kirgi ba na alkur'ani da suna ke gina wa na kulu ima za a rahmanu ala al'arshi istawa na turabani ala ta ce al'arshi wa man za'ama ghayra hada ana magaga ganin tunajin na nan fa wa mu'attilun jahmiyu zannan mu'attilu ya jahmiyu wa Allah na kula ima ga ima ga kama qayat al khawarij kamna waji ga man asaba kabiratan faqad kafar ga tun ka ba ga nan waje kafirina wala nu kafiru bi shay'in min az-zunubi ya yi kafire wasu ne bi nudi na ba ko إنما الكفر في ترك الخمس الحمي ديغا إذا جي كافر جي نغا نغا يقتل نغا يمين يقتل نغا الله يتقال رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أو تاتي يقوت شهادة أن لا إله إلا الله يزو جريك هذه زي واجبو تابي قسكنا في الله وأن محمد رسول الله أنا مؤمن بيتجيب سيتي ويقال الصلاة ولا تصدق وجكني وإيتاء الزكاة ولا زكاة وصوم رمضان ولا دون رمضان وفي وحج البيت wajaje ka tato shi fa amma salatu minha amma ya guta min ubu fa la yunazaru tarikuha ana gudu gwan aji munazara gani duniya man lam yatashahad kalli tashawuja ni man la ilaha illa wa nan wa lam yusalli mutum ya salla nan wa lam yasum ma fi azu ya nan ya annahu la yu'akhkharu min hadha an waqti yaban ni min ya bonnan a lu patake lokacin lugwa wala yajzi man qada gbogbo ẹ̀nà wọn àdíjẹ́ àwọn wọn àdé ìgbàgbáwọn àmìdìn ẹgbẹ́ olúgbàbẹ̀dì gàgẹ́nà àwọn fi fa'amma zakata ma zaka samata ma addaha kando ne da rabi da zaka yanin aji za'at anuhu wala duje wa kana asiman fil habsi ko kuma ga ce ne fi jine da bo zakanin wanwo ci yanin a masalai alkur'anu kalamullah ko alkur'ani ya zai ce ciwa jari dujan ibn sufyan ibn uyayna ga wal alkur'ani ya zai ce ciwo wa man qala makhluqu fa huwa mubtadi ana ga ma jari ta alkur'ani na dan biri uyo lam nasma ahadan ci kuyo ko bare mas'ala alkur'ani ne bala ne zuja ba ala dai almutazila ne ba jami'a ji a ga tsoyici ya gaga alkur'anu maji ga tsoyici alkur'an biya ni ta ya tsoyici mutazila ya wato ma a tso ga tsoyici ya gaga alkur'anu maji ga tsoyici ko alkur'an biya ni ta ya tsoyici a ira ji a ga e ga ya tsoyici unji ga daga ba tsoyici ba wani sai biya alkur'anu ma unji ga ya tsoyici ba sai ya wunde gwasan yake kayaye ga yake shi kayi ko ibaratun an kalamin lahi ba ta ga bidiya shi no yana ba wa alim sa sallan na alkurani ga ce ci sai ce gaga wannan ma ja a musa ne kasna na nan musa limi kasna yace na wakan lamar rubuta shi daga biyu sai ce ga ga ni ga zan bina na wawi wa qala law ma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shira sai ta ga shan kai ga ga gici bana da wannan ma ko ba ka da libasharin an yi kalimahullahu ko illa wahayan aw min wara'i hijab tilka rusulu fi wuce ba ba'dum ala ba'd ya fala ta ce da jawmin ma da mina wa man kallama zan ta kiga ganin ne annabi sa sallam lamman yahmilu ni ila qawmi za lamin da ba jama'an yo sai na quraishan mana uni an uballiga kalam rabbi quraishi an kai kan wuye ga yace ce ne da bugo alif alquran da ga yace ciyo to halafu to ma'anu da da ya ce mai bibiri wannan ma ja a musa limin katina wa karrabu na najiya ko hmm. ba na da na mi janibi turi da imani wa karrabu na najiya sai ci ma zuwa biya alita ji fun aliki ya ne yasma umman bahuda kamar yasma umman karuba ya bogo alkur'an ya ga ya ce ci hajji halittu jan alita yuyi daga so ci mai yuyi ala lawal khalqu wal shi sha al khalqu bai yi amru bayan min al qur'an mawda min ya al amru Allah ya samu dace dago jami'a ja bunu safwani da ja bunu jirami da mutazila ja bunu bari da sauransu a shiga ga al qur'ani mahluku wal iyad billah ko mun gane ko al sunan maga al qur'an kalamullahi gairu makhluk yau ne ba wala lezu jami'a ina wa kan wulu biya ba ba no ga ne ga sai ga shi shiwo gubu biyan wani ne daga sunna shi wulu kadara wani ne daga sunna shi ba bi sahabi wani ne daga sunna shi ba bi ahlul bait wani ne daga sunna shi ba bi al'amal wani ne daga sunna shi ba bi kiyo wani ne daga

kashi kila tabe yanzu wuji ma ne kuma mai mani banne bai ni ba in aka to inna ba su ta ta sunna bi bari a shiga to sunna ko ji gane ko ta ji kimo ga shi shi ba da ba sun asalin yaci o asalin yaci min sunna suna wuce amma ku yau ko ebo ne ne shi sanu amma fi bilo ne do yo tsami tu sufiyane ya kuri yo wannan sufiyane garin yo le masala ya guci da nanin kun ci ko matsala ya gutu ci ganji su kun matsala ya al'imani ta su yan wuggali ya nuke wuyar ga ta gwa wuri fiye in wuri tire in wuyar ga wuyar wuyar kubo bu a fi da yan murji a yi ga alima ya kaunin wa amalin imani ya ga gangani da ya fi ya zidu wayan kusan waya daidai tun guru mai ke da tun daidai fa kawo lau aku ibrahim ibn uyayna ya sufiya nubnu ne ga ibrahim nubnu uyayna na ga ya aba muhammad ya abu muhammad la ta kul yankus ga ga imani ke ma tafadi ba sufiya ne ke fushi wa qala wa uskut ya sabi zuzu bal ya bal hatta la ba min shi wai ce hatta ba mun da ba ce mun wa imani imani di imani al imani yazidu wa yankus imani bi wai ke matsala an imani ya zidu wayan kusun na ku alu sunna yawari jishi ya ga gari yi da abun nan ko laji ganewa alu suna ga imani ya kaunin wa amalin wa ke kadi a wari yau ga imani ya kaunin wa amalin ko suna ga wayan kawai ga wajen imani ya zidu ko amma bi ba ne uzuri dana ba ne ga ku ba ne ba ni tuwe ne ba ne ne ga mun ne ga na wayan kutu ne bi ma fi bẹ̀rẹ̀ sọ pé àmángọ́lẹ̀ yẹ̀zú ìdìbò tó á ti ná ògẹ́lẹ̀ ya kíríkì ìmàlú àti èdè ní wọ́n ti gẹ́yẹ̀ kú síbi máa fi ètì náà ń gbé kí ẹ̀nà sọ̀tún mú mi nígbà rẹ̀ àmá òdédé ìmàlú náà gómìnà. ẹ̀bá wa jàre ẹ̀gẹ́ yẹ̀ kú síbi máa náwó fi èdè ìmàlú fẹ́rẹ̀ kú fòrò. kó láti rá nìyà ẹgbẹ́ e mu tẹ́ sàjọ mo sókún àdéhùn ìdíje yẹn kùsù àgọ́wọ̀ fèètò tún dẹ̀gẹ́ mú nínú olókì Na lè fa síkù àmá fa síkù yẹn bá wọn abéèdò fa síkù yẹn àlùsùn náà jì ẹgbẹ́ ní fa síkù yẹn mú tẹ́sílà jì wọ́n di mú ya ní àwọn ọmọdé káàkiri à fa síkù yẹn àlùsùn náà jì fa síkù yẹn bá àlùsùn náà sókún wọ́n da imani fasi kun bisa jira these are technical issues but katun ya jelo ke da ji fahimtu na so imani bi mai ke iri na ne sa sallam ga ma ra'aytu minna kitati aqli wa din aglab li dilu bi rajul min kullu min zaje na imani na kidna imani aji gaji bi ba da ma ji gaji yanzu gaji na wuce ballahu mai bikali an kali aji ko an kali aji ko aji ya ma aji gaji yanzu gaji na ta so wa wale gan imani da mai jike mai ke waye jina wale da ya ga wuje tawo mai da mafiya ne waye jina wale da ya ga wuje imanin mai da fusu gurin ko kashi ma yajan waye ji ta zai kuma kanta wuri student je da karo ba ta son kashi a gaba da karo ba nan ji student ya student ji to so amma ne da karo ba ko so fane matsala yake da gudu na ranar ya gudu shi Da matsala ya gudu a yanki usulu suna yake wani ikiraru bi ba a da mauti ya zo na imani gani bi a ru'uyati ko ne ya sai ki zuma ya je bi mu'mini ya ya sai ki ya ni alkiyani amma kafin ya le ya ki ya mm. kallahi lam ardim yawma idin lama hajibun mm. lalle zamu ci shi ayyukan adawa tsakanin ba sai ci yi kenan ko sai gini a jini masu gu lawan ma ya sha na fiya wa na mazi yanzu na zai wani na jikin adiya mumini ji a da nan a maza da nan a da sai shi inda zai na asalin lusna ba ziyada a nufi ba a sallar a zama a ne sai a su gajiyar jini da sa'a sallam ga layyar lan da ahadu kuma rabawa ta yi yamut ya da da mine bana da ce yana su ga jihadi ne bazan zuwa ga gungu ya ce ciye na sai ga mana ko na'am sai zuwa ga gungu ya ce ciye na sai ga mana sau gajin ajiyar ne wani kara guru ya ce ba da limauti wani kalibin ba da limauti na wajen muhimmanci zarar tó fi ìlọ́wà rẹ̀ tó èké pèjọ tó àlìsíyà lóńgbò rí ẹ̀gán adìdẹ́díà kó mọ̀tẹ́fìlà jàmíyà mọ̀tẹ́fìlà jì tó jàmíyà jì tó zaidiya jì tó ráfìlà jì kó tó gula tawari yau tuba da goga da ne na zane bai ne ga ya ce ya a innakum satarawna rabbakum kama tarawna kama lailatul badr la tudamuna fi ru'yati ya lati ce fa alkiyami kinni ni ete she badri ya ti ba te ti ni ya ne gundo ma ti ti ni ya ne bugo ti ti lugba ile mu fa alkiyami mas'ala ya gutuwa ba ci mini usulu ya sunna ya al'umma yo ima ji da sifati shi bai ne ba no ji ga wa ma na ta kabi al qurani والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطيات بيمينه وما أشبع هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونكيف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى wàlẹ́ mọ́sánà ń kútù àbàtí náà ẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tẹ́ kíbo ẹ̀kí àṣìfàtò náà bakalat yahudi yahudi ga yadda la ya gwada ce ce maglula da gwada ce ce jari ya gwada ce ce tabo gwallat aidihim wa lu'inu ma qalu bal yadahu mabsutata li yunfiqu kayfa sha ce ce ya gwagwa ga ce ce ne ci wudu ta kin nabo ne ya gwagwa ce ce ga gwada tabaraka allazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir was samawati tun bi yamini ce ce da fiska ko kul ma la yafa'alu bi ka wajhu rabbika bil jalali wal ikram ce ci da fa'al kiyami wajen rabukon malaku saffan saffa sai ce gana wa kallama Allah Musa taklima sai ce mata ibu hadisi yanzu haƙun la'ula rajulaini da su la haɗu man akhar kilawa mai rukun janna sai ce ya gwaji ni shi ya bana nabi sa ya kwaɗi rigiji ya bana nabi sa sallam ga ba ibadi bane ibadi min asabi rahman ni salifuha kaifa sha ko yuqallibuha kaifa sha fasha kama qala ba ta ne je da imani je gani bi amanna bi kullu min rabbina kuyoku wa ma shi ba a za da yanayi daga na shi minar alkuran na alkuran wala da ya ji fiye na ziru fi a yanayi ya je tabuna wala nu fasiru ma ju fasara ma ya gaga waji wallahi zatun layi yadda layi ya kudurtun layi istawa layi istawa ajiba rabbuna ima ne yarhamu rabbuna yanzilu rabbuna yanzu yanzilu malaikatu rabbina ko yanzilu rahmatu rabbina a ya daga yin wuciya da jikan nan ali ba wani bisa sannan ba dan mun gobi ni sa ya ni ya ta tajo ne sha wannan kifa allama wa kafa alaihi suna wa sunna ima ba na qur'an da sunna na wannan kulina ga rahman alal arshi istawa wa man za'ama ghayra hada kan man ga da ganwaci na jinna nan huwa mu'attilun jahmi da nan mu'attil ya ne jahmi ne zai mu'attila zai mu'attila da je ne sifa yace fiya ne mu'attila ya magale buguta ko ne bu ma fari jami'a ko aiki in mu'attila ba don a sifa yace tinya ma sun yace tinya lẹ́bù yẹ́ bà ti mú tẹ́bíláṣì kó yáàjú ayàtífà yẹ́ yà mafinaji isbata rassani ń bìlá sẹ́min basirin bìlá basura alimun bìlá ilmu kadirun bìlá kudura lẹ́bù yẹ́ táci ayàṣà irashi yáàjú lẹ́bù yẹ́ táci vision àṣà irashi kó yáàjú a àgbàtífà yẹ́ tó ayi maji suna shi bayanin mhm. sifa ya fudu a ta yi maji da sifa kuta wata sifa na kenan ya na shiga ikiyo na shiga yi da na shiga eh, na shiga yi marati bai mu abkila shi kimi na zono ne safi gudu wuta a yi safi guni gida safi ne ni ce ga wuta da shi lami kirisa ga wusu nan ta yi ga a yau sai shi suna ni ke ke suna ke ɓata na masu kun da sifa ma'anoji suna wani nau'i ya mini alwawu ya tafi nan ya zaga to shi ya suna miketin wani ya gani ya ji wani laila suna'u alfasna to ya suna na shi a ta zuna ko wallahu la ilaha illa illa huwa الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فرقم الانجنيا قل ادعوا الله awid urrahmani ayyan ma tad'u falawla asma'u alhusna ولسنا نجيني على أسماء وعقد الفن أنا بقى إن لله تسعة وتسعين اسما تجي سونا شو تديني من أحصاها دخل الجنة ما تنا غير مين كان هذا التوحيد وتنا التوحيد الربوبية التوحيد الألوهية التوحيد الأسماء هذا التوحيد الاسم يا نعم نعم ẹgbọ́gbọ́ ẹgbùgbùgbò tó ìdíjẹ́ súnmọ̀ ní kéèkéé náà wípé pàtàkì ìsìnfàtù wọ́n lè ní ègbè mai dalalin mubi ko ji gani ko sai na mala'ici ba su sai ci gandirin na jibana idza sakatta anta wa sakattu ana fama ta yari fujayi su ya yi, na saki no ga su mutu su fa jayi da dogon na janna jawo waje radio ya ga yiri na ji ni ne adina ne muhammadu budan ko ji ne wa waje ya biya ga gegele ga je gaskiya diniyo na ga ruwa wa molani o ta be bu ga je yi ne be ga ga aga dono ko mun gane Allah ya samu dace amin ci ga ta ci gawa Allah na kula kama kalatil khawariju ima ga jami'a wariji ga man asaba kabira tan faqad kafar riga tuka ba iri wani zanna ya kafi ya ga irin can bala man kasaba sayi'atan ko daga wariji ya su da ya ga ga duje ci ga irin nono a gaba da kwalla sai ga bala man bala man a tan wa hasad bi khafi'atu faulaika ashabun nari hum fiya kharijun wani ga lokacin da yake ikin da da samu guna zanna da ne malu na wa tiya a wani ga shi ayan da lazo zangala tu ka bai nan ga lona wa zai buga zangala tu ka bai nan wa musulunci a shi ka dura mai nasir sa'adi gannu ga sai a tamba gudu ne bane shirka yana ga tiye shirka ro nan ne ku zanna ga ji tiya ga lona wa tiya ga ẹ̀gàn ọ̀gàn gàgàgà ló pé obìnrin ní lóòrò ní wọ́n ló máa jẹ́ àti àhán nílẹ̀ àyà náà wà rídìí ẹ̀láàjú jánu ọmọ yá àtẹ̀lá ọ̀rọ̀ tó lẹ̀hún fẹ́rẹ̀ lẹ́wọ́n ara já àlẹ́mọ̀ káàlìbí nẹ̀ sí ya ẹ̀gá ló lè sọ̀kọ́ bẹ̀ tó ṣì ń bá gà náà lónìí wọ́n àti àhán ọ̀gbùgbó zane ji ne so ko ba ne ji ne funi ya da dabon ne ba so ko no ji ne shirka ko kafirci wuci ko ya zama dabon ne ba so ko no ji ne wuci ta amma ji shirka amma ji ne ba buri da ci ba su bin da ci yin kayan da ga ji ne sai shirka yin da kafirci wuci ko ma ta ci ba wuci tu ba za wuci ngalo na wuya ci ya e ya bai na mai jiki billahi fa kada aramar lawa ne jannatan amma ga ga ji su bi ne ke ga ci na su wuci majin na nan wanda karkashe mashi an sai ce ya bayan Allah subhanahu wa ta'ala yanzu inna Allah la yaghfiru an shirka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau sai wato hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga bayani sai ci ba ci ma ma ji ma wuza mu ma ji shirka mu ma ma ji mu ma ga mane su mu ga ji a ne wato ga ga ji yanda ci ne a gonnin ma na ban bai shirka yi la so ku ba ci dan mun ma na waga za waya ci da kaza kaza ne yi ji a ci mawaji haddi ko ka maji hada sai ci ma asirin wasu zugu lamarin wajen ba sai wa ba sai ci mujo a zaba wa ba sai ci jikin eh nkabi wani ebogo ngaji wani a gaga ebo ne za tu ka ba nuna wani kiyo wani kafiriya ndika tu ka ba lo manuwa lalliya kundi kiyayen eh? muminin bi imani fasa kundi gajirati ya zabi ba ni bisa Allah zabi ba ni da yake sun ci wani ga bulala ara nwe azuri mlala sabe ge muku sabe ti kuma ta kuti bi lo kuma ni nu e ga la ti na ale shaitan ni lo gan da wuci ibn lawa rasul wasu kuma tu juni e bogo to ban gan ne ye to takafiri ne to ti e gbo ha ba láti wo ba mu ti ga lokura ba ba ti ba ba ne mu mu ni ni ne ki ti ta mai ce national anthem ga zawon hajjiri da ya gwada wala wala ya gwamnati ce national anthem mutum mai tita ne coordinator a tafi gina national anthem na assembly ko mai minu kafira sai ta ko papa ta gidi da gwada butan kasa ya jin amma mutum ga hannun ti afo sun ha zanu ci gafi ya bace zanu ci gafi zanu ya ba ni shi 27 28 ebuga da sabi zai zugu na da shi kafin ne ban samu kilan sabi rubutan kasa jade da su ko ko zanu ne ko kuma fanuwa da da mutum ba kuma da ki ba da shi kaga yake da zama eh ali har da shi shigan jizugun ga zanu ki duzu ne babu bai bani baban hari da kilo ta yugo mutum ma babu yi kafin ma mawu yi ba ga gani mun yayo sai na ci gina ashe ashe wa ga zuwa ji gani ma ga kungume da so ga babu wucin to ba ba boyo ce da juga ni mu madani mawanu ni so ngai wa ga wa shawa de to ko soja ko maji wa wa wa ti ga wanda ma ji ridda ni wale ittilafu din ce da mini mawanu wa ce da guja to ga ni masalbi sunan laka bil batil shishi o ti o ga ga ni mo to we yo kan ga ti ga shishi ngai da ya la mi tuba mu be mun chuyin ga da wuti da bara be mun chuyin kunde buwa kunde baratu ne mulka dina umage umage jibiye mun ju sun don mun don mu sabilu liwali dai mu don yin ko la ji gane wa e la nga don wa lo ba mo mu ti ga lo mu ti lo ga e la ji bara ayo to mu ti ki jango alu ba ka na mo mu ga lo mu be lo ani kai mo wa amma mu to zugu mo mu ga ne be mu sabilu liwali dai mu don don ga do ta jin biri biri ne gbogbo yẹwò lọ́yọ́ tí a ṣíṣì ọ̀dọ̀ tó jẹ pátá pọ̀lísì pátá ìlìkárí pátá lọ́yọ̀ pátá ìkáàkì àmá àtọ́jà ní tó àdẹ̀kùn ní àwọn pọ̀lísì kọ́ ìlìkárí ní àdẹ̀dẹ̀ ní àwọn olóṣùn tó yẹ mùsùlùmí àyẹ̀gbùn kẹsàlẹ̀ ìjútọ̀ egogo yusufu ya ci da ya bane bai ci da ko ya bane wanda wani wazo musun ci wani mu ba da gudo go ne guji go ci ujo tu ujo ga faru ko ujo ma ti ban ci da fili ci yayi ujo to ba ga ujo to ari so asalan ko azu ta gufa ni ko to shi da ajin ya gane eh, gandagai bana ne zija ba a wari zija ba a maga zan a wari a wari ba mai cewa wari jigo boko haram ga boko haram jabatu yinkazi jabatu zandoji jabatu nusra isis da'ish ba ta fi nan a wari jiji boko haram ji kufurin boko ga wasu ji ba ta ki da a wari jiji ya ganin ga wari jigun ban doci ba sando ga yanzu sando ya yi tafsir bil kabira kirin ga wari jiji zanu ta ah, a ta fi zanu ta tsala shi gwago ci bi ya amma ga ya zan da ga da biyan da ga huda ne wani kafira okay ne ne ga na jiga to nan za mu tsine lotofiyan za mu tsine lotofiyan mu ba wani wai yayi kafir ya tun ba wuce nan nan hmm, hmm. kashi hmm. yes langoci masu sun wuni ka ba da kwata mai kungai da kuma zuwa da specific ka ba ni ya so ta wa wuji wato musu ta wazo musulunci wani jigawa ji ga man ka ya ya duje danyi na'am wala nukaffir bi shay'in min adh-dhunubi inma al-kufru fi tark التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحميدي yayi da kafir ya goyi su zubi noji na ba mana zubi na biyar shirka wuce kwa mai kafir tun ci kwa mai sa zubi cin ya zabar da ci ba da ya ba

shan ne ba da gowa da kafin wani kafin da tsakanin maza mai hana bila inda shafi ya shi zalo a sai salafa sabu na hadisi yan asabo ne wala bayanin shi da wai sai ta yi tsaka disantin ya su disantin ya su disantin sallahu alaihi wasu amma sana'a sun mina sana'a yana zara tarikuwa amma guta muni buwa muhajin da ga inda da gulu gwana man lam yatashahad wa lam yusalli wa lam yasum ya anna la yu'akhkharu shay'un min hadha an waqti a la mutu fata min ne je ke lokaci ruwa wala yuzi'u man qada wa ba'da tafritihi fi amidan an waqti ko wala ba di kai da maga bi ji su mugo na un fata be di ga na wa di ja wa di la da no da ba ne ga be na azumi ta wa ga sallah lugwa be diga ga lokacin da an gugu wa ba shi na na kundi wọ́n bá ṣe ó di lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ káwọn bí wọ́n jí tó ṣe àgbò ọdí fi ti gbígbẹ̀ sọ́kọ́ tí ó di túbọ̀ dókùnmẹ́ láti lájọ dókùnmẹ́ ètò e wọ́n sì níbi jìnnà eyèrè ìwà dáadáa ọba dáná ẹ gọ̀gọ̀gán gẹ̀gẹ̀rẹ̀ wà gáyé gbogbo no problem ayé kú yóò man na ma ni fulata wanda fi ya kusa ni ga lele

ne mhm. ya ce zakon gafa an ma zakata ma zakafa mata ma a daya da ruya adi za a ta gala duje wa kana asiman fi fil habsi kuma ga adi ne ya da jan wuri kinan ngun wada da buwa da mana ngun kadana wani wa ake tara kai kadan ko wato haka yau ma sadi yau amma alhaja ma hajji fama waje ba alaihi ɗan gaji wa dubita tubo na waje da sabila irinji gaji ya kwanu galo na waje ba alaihi wadu wa dubita tubo wala ya ji ba alaihi fi alihi zalika hatta na ya kuna na minu buddha ko? na ta'adda ka na mu'ajiya hajji aibike zari gaji ya kwanu wani wadu wani wada ne ko? Dole hududa walam yakun asiman fi takiri za a dawo na kawo bu fatawa da lafiya kama kana asiman fi zakatin na da lafiya ba zakona li'anna zakata haqqun lil muslimin haqqun lil muslimin masakin habasu alayhi ibn zaka hakkin musulmiyonu dikinan min wadan mutala mutala la ya hana fakana asima ta wasa da yau ta ajile fi dikinan ka kuma yawan zakan su bai da ne wa amma alhaja ma haji fa kana fi ma bayna wa bayna rabbi shi takani da sai ci idza adda fa kadi adda hu ya waya wa in huwa ma ta zama ga jajiri wa ko wa wajidun mustafiyun umma jenun ga alwa mai mustafi mace da to iko ولم يحج مجهجا سأل الرجعة إلا ابن عقبة تقول زوان ولوجيجي أن يحج يوم لا يجي لآليكم ويجب لآلي أن يحج عنه ما جاء لتاكين ذان يوجي وجمع يوجي نقعد جون بحافنا وذا يكون ذلك مؤديا عنه يما يبافو لأنه يجيك نياجو كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موت الجوع لبا تلاتا تشوفوا a ga ayya su mai adiri wani kim na ajibu kanin da su yi zama ke ga in wannan bai nugan wa kula ajin ajin haɓa wani bari lalin na zai jizai mai nesa sa ilaihi sabira wa ce mu hajji wani umra lilla mun jaji yan fata mun jaji kaula ya mu jaji yan kabari yan sai albadawa mun jaji yan yana shiya lo irambo ko kumbo ko na jafona hajji ya kaba ka ba wa lo to la da jikin nan sa ya jajin khuzu ni manasikakum nan bare wannan shi da lo ga ya sunna yana al'umma ya ji labirin ka ci bi dai ba abun ne da ci da bane ga je lawo da ga wai sunna madu sunna ko sai ce ne ga mini ya sunna budan ko waje a wango gune ga wannan ma khususi ya ne sa sallan mu ko alale ga naji dai da mai sunan dole ga irin na ne reliable yawa kiwo sarki huma ta ba da kuma misali ba suna wasu na ta ba, ina ga boji ne ga cikin ba wata ko a ce ga sun noyo ne sai da ga su ko sun da nike ce ne ki fatin da tafadi wa ne Nigeria yana Allah subhanahu da ta'ala wallahi na fi zaki min sa ta ilahi sabila ina ga bi ne ga cikin ba wata ne a ce ne ga da Allah sun na gona ta kafi ne ga da bata kali da bata su bata bata hadisa a shirin tattu ajibagoto shirin tattu ki babu nan lobe laji a hadisun kuma maga ta zo tun wani launin haji kafi a cikin yake ta zuwa nan mine ya boji ne ga cikin babun na ce ne ga mine ya sunna bude wani a ga yanzu sallan yadda na yi zuwa ga jan rida ne ga na eh, wa ji sallah sai ga lulai za ku tuni da sara ta fagu tilu ya ku sallan jana'iza ma sallan yo yana ne ga sallu ala faidu ita ce ya cikin gani ta da su ba su ga da yau sara da janazati sun ne gidi ne da ne ga fikin babu a ce ne ga mini ya sunna bu ne ya zuga wanda ka da naira ba kuma ne ga nabi daidai a ce musalata wa atu zakata mine ya garibi ne ga cikin ba bawuna ce ne ga mine mine sun na gabu da wani a ga rufu da sallah raka rufu eh, eh, da sallah yazo da lata yanzu ba kan doro magaribi ce kan doro a ne ga nan gidediya ko ne ya sani na wajen sallah da lokaci illa yana alin nasu in eh, so shi ya yawon yanzu inna salata kanita lil na kitaban mawquta mine ya gari da ne ga cikin wani ce ga mine ya sun na budan wajen gidediya nan ya zo ga zari buji su jimani ko ne ga gidediya da bana annabi sallallahu alaihi wasallam da sallar juma wajibi a juma wajibi wani wajibi na jami'a na da ya bi dawo da mu yi juma ni ne ya ga didi e e e ne mm. ga cikin babon na a ce ne ga mini ya ga buda wani ya zubu ga sa ya tsaya sai ya yi ba da kafa da gidi ga ne daga dadi dai kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ko ne ga dide ne ga ye ga cikin babun nan a ce ne ga min ya sunna ta rabu da nan ya zu da ga ni ga ni musalla da malakul mautu juna suku e wa waya ko har da yin ne e majidiya e yin ni magudiyo e ni ga malakul mautu je je ni da jal hadisi na gafi yana hadisi wuce wuce a gaba da sai shayi daga gugu sai shayi daga gugu mine ne na yi lashe kin ba wannan bi shele ga mine sun daga gugu ne a rawar gari jin ga ta riya ko kin ba a ga mine tauhidi gangai ga kai da ya gabu da wani yanzu ga shara kwata ya kashi yin wani yanzu da jiriya ibe sai ne ya a litafi yi mina yi suna ga ba su na tuna ga rabba na sula na wani kuwa nan da suna saba kuna bi imani na nga ta ta yan bidiya ne da imani na a da fili da yi wai ba ga fara don ga ba na yi yan bidiya na ka ga jani ne waje kuma sanar ma ba ga fara

yana nuna dusu sun ga kan wani alimin kaza ba ya zama da da mutan ya nabi systematically ya so to da ya so yi wa nabi anan sai da gali ba wani zama tajiri daji sai zama gali fa da ni da bai ma mari ki ba ga umar jali wa nanu rijal sai zama gali mun ya bai sai tirki da wuce tirki ya murta da tirki ya kafiri sai da rayuwa su ga su yau ne na jidediya tubu yin rahmani min likul. فالله يقبل توبة الندمان من تاب منكم فالجنان مصيره أو مات جانيا ففي النيران kuna wani wani tubu ra rayuwa tuba da masu amani da ba ta fi biyan bajine jiye bi na yana da yana tuba da sai shago tuba yana ne cire bonke cire amma nan ta ba ni kun faji na ni masu da na ga tuba da ta mutu ya kwaye gaskiya ni ne gona a jana har mata jami'a mawa su ta kidan jami'a bunu safano ko a kidan bidiya jonin a kidan mu'affila jonin fafin ne rayu na zamenu ma. ba kibo ta mutu gaskiya ga lugwa waje tishi ne gini yi zai ra ìlú ègbé mo já ta kí ègbé ń gada ẹfọ Yau yi gádàdì yóò yé wà dé lé ṣú pèlé ṣe lè gálàmì tó nà mọ́ ń da ìlà àzọ̀lá rẹ̀ tí sáà lè wúzọ̀ oṣù mọ́nà nílàdí àmì gẹ́gẹ́ kúkà nínú àwùjọ àríyìn ko ji gane ku to mm. insha Allah ka ne ga ka ji ba wannan ani ga ji dai na to ta la duya mm. ka ne ga ci yake uh, ne ka yi la ila ka ci gumi mm. na wacin ne ne bai ne su ku sallah sun yi sun rugu sun sunna ba na'am ne su sak sun rugu sun sunna ba na'am ya ulugun sun sunna ba amma ne ne ga yele sun kiyo sun sunna mana tin bi da baya daga je mu ya mutum ji sallah lokaci ya zuwa ya finni mutane su sa kuɗi wata zane sunna zane muka da ya sallah su guba ya zuwa ya samu shi dan bidiya sanin da je mu ya zuwa ya samu shi bidiya ko mm. alali is possible ne za yi alu sunna na wa ke da taka is possible ne za yi alu sunna na wa ke ga mu ga je mu waya wa mm. is possible ne za yi alu sunna ma ji ma ke sallah ya zuwa ya guba ìfọ́sìbù kúmọ́ ní ìzà ìdẹ́ bídí àwọn olókùnrin ní ìrìnàjí tí ni wọ́n lókùnrin àmọ́ ọdún pátá pẹ̀lú ìpátá ìkàlùpátá ìkàtùtù ní wọ́n lókùnrin ní kàrìjì ìwò ìrìnàjí ni wọ́n lókùnrin ní ní sùsáàkì ní ndóòrè àmọ́ òjì fàájá àníbi ìtókó sí ìwò oúnjẹ àlùsùnà ebogo ngwe woji fahimta ga mebe ne zaji da zaune ne kaga dai wani lokura ne ga ki fata wace gare wani wace gare wani wuce dai ke ne ba ki tobe goshi nígbà tó nàìjíríìtì ní nàìjíríìtì yà kí dán kó jìgá ní ọkú kọlọ̀wà rẹ̀ wọ́n ìṣànàjẹ́ mú wọn wà ní èfè jìgá ìrànlẹ̀ takanà àti jìgá ní èfè wọ́n jìgá ní ọkú àmà ní láwùgbé kí àrùn ìgbà lùsùn náà السلام عليكم ورحمه الله وبركاته no yijin wani go na kitab go. ko walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallallahu tasliman kathira wallahu a'lam alhamdulillah alhamdulillah so shugan mun gada na khairi to za a ji bayanin doro lokwa abuna mai aka tuni ni ji zuwa iyali kuma adini ya da manna sai dai eléyà àmọ́nà sọ da bẹ́ẹ̀ ìkìláṣì àmọ́ tó fi da ìkìláṣì tó fi da ìkìláṣì sọ kó mọ yayi zayiri ya báyìí na ya dokun a shafi ta gaskiya ya lumo yi nan yanayi ne ga yana waye gama nan yanzu wani da tula yi na shi nan waye gaskiya ne ta da tula shi nan na zanen na shi yi ya ji fari da yau ɗinawu ina yayin ne maimaka da to last week ba na yi jika tunan ne da wujen yanzu ce lai ce je ya manya gaskiya na mayami tuno su kwakon da ciwo sun na izaga e yi manya wai rike atma ya kpa e da na lafi na wasu a muku ma zuya bata ki farko da wa da rajiman da siya ta da mangwa to yin waji na fi gidan ya zawon gishi wọ́n máa pé àbí ebó obì alágbàáyé ìfìdí jíjọ ààrẹ á kan wọ́n máa jíyàn wá ń yà ń lọ máa sí yi wa wà dóbi ń tẹ́ wọn wà dóbi ń gá sí àbẹ mọ́yà wá ń yẹ́ lọ ìdínà yà rẹ̀ iná lámì ẹ̀lágàn ní ibi zama lafiya ne ya lewayi so ca albarku da tsakanin yau mai ta mu mun yanzu zuwa nan ẹlú jìgbá nínú wà gbẹ̀lẹ̀ lẹ́gbàwọn ìjìyàn mọ́ wọ́n wá bí ó àwọn ilé ìjì kàtó láti kẹ̀tọ̀ tó ìgbéláwọn ìgbé ìyà wọn náà bá ní ìjì náà jì ní ìjì kúpa wọ́n wú wá ló méjì ìgbàgbé ló ti gbé àbúfọ́ náà bí àwọn èèyàn mọ́ ìjìnà ìbọn ọmọ yàrá gúnlá ìdè wace lígbà ní ìgbà ìrì pàrẹ́dà kò ṣe gẹ̀gẹ́ iṣẹ́ ìyá ṣe àgúkín ọgọ́ òjì gan ẹ̀mí lọ́n gẹ́ òṣùgbò ǹgẹ́ àgúkín ǹdẹ̀gẹ̀gẹ́ òṣùyọ́ nípa ti kí tí wọ́n ti jì tún lọ́wọ́ láì káyí tòun jùlọ ìyẹ̀ tí mọ́ ìtàsọ̀kọ́ àrùgbẹ̀ tí mọ́ ìyá ní mọ́sọ̀kọ́

wada ba mun na malam mujahid kasuwa rajo mun yi shi nan mun ba ni malam abu ji kasuwa rajo mun yi shi da na bato katu mai wuzo amma wa da ba ga ni ya bi ne wa dena sai da su ya cin mu ludan ya ce ba ya su ku da lafiya su kuma hakma da ci gaskiya mu inda ma ga yayi na su ku da shi ya ga ma na mai liyi ga rayuwa sai ga karshen gagarin ya ce ga wuce ya ga ya ji kafu bayanin manyi da alaza to ya ce ade ji ba ji mace gaji da shi da hannun ya kirci ne ce ga wani da ji kasu da wani da wani ce ga wani wuce e tun ya hawe bin da gaji gausu e

mu da ba ta yin bidiya yi usu da jira da ne wa do jiro na ga wannan loyi na wannan loyi su ka na ga ne ga an tsaye ga musulmi na yi lati ji lan yi ji ni nan afa na bidata na lan ta fa da na su ulfata na an do ne ga bidi wusu ne to ga adi lam ki da go ne bi behave ke ya wani ko nga bidi wusu wa wa bidi a o ne ga le wa ji ka wa go igoro ba ma te cha fi danaje wani partner ya zane ya kida irin wuce ne danaje ya gube partner ya zane ya kida a kida yan bidiya wuce ne a yi abu na jiya wani sai wa ɗaka ya zaɗa tace abu ne yi wa magina sai wa ɗaka zaɗa tace abu ne kaza kaza ji kaza sai wa e za zaɗa na hawa ma amini abu na sai wa ɗaka ko zaɗa kawo tsohon wa ɓata zaun jaga gun a duji a biyu waza ya zama ka ce da ɓata zaun jaga gun a duji ta biya wuje mu zato sun dena wani giya sun ji ta a zamanin su a rajul aladi ne khalili fil yanzu a dukkan nan khalil na'am ya rabbi muhammadu in sa sallam e za dini ya musu zama lamito e buga yanzu cinje zuwa jiki ala masoyo ala masoyo ala arwahu junudun mujannada fa ma ta'alafa mina italafa ma tanakara mina iktalafa na'am a cikin bidiya jaja ce ji fe jiki sai wato dojino hmm. aji hmm. to su masu amma daga nan su ya yi rini na mm. to su eh, kawai ya accommodate don yiwu labe shi kun dalala fage gice gidi ya zo yi zaki mm. jangana ne daga mun akala nasi ya nan na nasi hanya yawa ba ta nke yi waga da shi traditional ne ga na nasi ya lati amudan mm. ya ga wani jayi tirkiti na. kwai lashi shi wato yin zagi gagwa da sauransu wato waje tauridi lashi shi zagi biyu zagi bai ga wani laminin kabu ya waki bo ẹgbọ́n ẹbú jẹ musulmi à àká àmàkàmà jí ìṣíṣí ìwọ̀lẹ́dẹ̀ ìbádájí ìnáwà nínú àdábàbọ̀ ìṣógbé wakọ̀ rí mọ́ mọ́gádà mẹ́gbọ́n mọ́dé ta yi ìyẹ̀ṣù tó pàdé àmọ̀gẹ́ ìdẹ́mù ìlú tí ìdẹ́mù ìsúsù ní jíjọ mùkábálà gẹ̀gà ní ìgbẹ̀ṣẹ́ ìbìláyìn ní agúsàn ìbájú kúkúrẹ́ agúsù ní ìfẹ́gbẹ̀ ìgbẹ̀mọ́ ṣe ṣe tí gẹ̀ẹ́rí ní ṣorí mọ̀tíwà ìlàrí mẹ́dẹ́gbọ́ súnkún àjẹ́mẹ́dà jíkà tí ní tọba ajíkẹ́ ìlàjí àti náà ṣe mọ̀ tí lè irin na zuma da sauransu ta alága

wanda yake kada a saba saba shi a tattalin ta bakin tarihi shi wani hannun zai yi lokacin badar ne mutum yi musulmi mutum dubu mutum dubu da wani abu ya ku badar kafiri mai dubu saba'in mai dubu saba'in wadda ya exaggerate ya tsaba mai ya gausu wani dalala hmm, ta mai bata da waba ya zuwa bulamun shi

tí ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá ohun tó ń pè ó náà àdíjú ní òfin lábẹ́ náà dáàfù dẹ̀ àmọ́ òun dé kùkù dọ̀yẹ tí ó jẹ́ mùtùrú kò yìí bẹ̀rẹ̀ náà àdísà níbi tí ó sọ hmm. ẹgbà yìí bí èjì kàtún sáṣì ìmọ̀jẹ̀ àbózùní ba gaskiya da magan masala na ji ya gagan a yi su ji kafiriya polisi ji izala ji custom ji be ya gaje na ji fi ya wala hannun mawa ji ya gana in ba wasu daga gausu ya ti matsala na joli ya yi ne fiye wun ji zoniya taugeti na ji mati yin doci na ne biyu kikaci in doci mafi takarar ne halon ci da aji discussion biyu ni ci short list ba takarar wani fi mo fi filo wala ji ganewa mm. sai ga ya zanu wati bi balli ga shaidu yi kumul gaiba ba. so ba ga gani ce bi wani mun a contact ni hu shino shino yo da sarairu wala su ma kuntum taktumuna subhanaka allahumma bi annika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamin mahmud mai dogon shirke da ni mahmud ya nagi Allah wa alam shi eh bayani na ne jiyaye na manyan gani sun boyin fashi na gani ebola ga ne kowa kowa ne gaba yin yi adiofo na wata mafi da mun ga wasu ile nan ba ni mun ga tuta kada jin waje ne ka biya babu wani kaki da so na gane doji da yi nan ku yawa

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته